Hai Gendala Hai Gendala Bahasa Perniba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 Asiwaji Bola Ahmad Tinubu a cikin tsarin sa na tallafar ilimi ya zo da wani tsari ne da za a ba wa ɗalibai dama su rika cin bashi daga asusun gwamnatin tarayya wanda alabashi sa rika biya a hankali a hankali ko da kuwa sun gama karatun su ne da shekara biyu za su iya ci gaba da biya to sai dai ka haura wannan lokaci za a iya maka hukunci da zarar ka gaza biya wannan kuɗi to sai dai masana na ganin wannan wani salo ne na kokarin bujiro da tsarin nan na janye tallafin ilimi baki daya wato dai tsarin ilimin ya koma hannun ɗalibi bayan yaron ci kuɗi ya biya da kansa a wani bincike da jaridar nan ta daily trust ta yi ta gano cewa nan da ɗan wani lokaci za a ƙara bujiro da wata doka da za ta nuna janye wancan tallafi na karatu a makarantun jami'o'i da ma kuma sauran makarantu na gaba da sakandare wanda ko a nata bangaren kungiyar nan ta malaman jami'o'i wato asu mun ji shugabanta professor emmanuel osodeke na bayyana cewa wannan wani tsari ne da suka yake shi a shekara ta 2017 lokacin da tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya bujiro da tsarin nan na janye tallafin karatu baki daya wanda professor emmanuel osodeke ya bayyana cewa da basu dau wannan mataki ba da yanzu ɗaliban jami'a suna biyan naira miliyan ɗaya a kowace shekara to har yanzu dai a iya cewa ba ta sauya zani ba domin matukar dai aka tafi a haka wancan kuduri ya sake zuwa gaban shugaban kasa ya rattaba masa hannu to ɗaliban jami'a za su rika karatu ne ba tare da tallafin karatun ba wanda aka ke tabbatar da cewa naira miliyan ɗayan nan za ta iya dawowa daga nan jihar Kano ma kungiyar malaman jami'an ta ASU ta magantu ta bakin shugabanta rashin jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudil Dr. Muhammad Sani Gaya wanda ke ganin matukar dai wacce doka ta tabbata to babu makawa ilimi zai gagari dan talaka wannan tallafi na bashi ga ɗalibai da gwamnatin tarayya ta fito da shi ba komai bane illa arufo kura da fatar akuya al'ummar ƙasa ya kamata su yi wa wannan doka ta ba da tallafin bashi ga ɗalibai duba na tsanaki shashi na uku na wannan dokar ya nuna cewa wannan bashin ɗalibai za su yi amfani da shi ne wajen biyan tushen fi a makarantunsu to wannan yana gaya al'ummar ƙasa ƙarara cewa gwamnatin tarayya ta shirya tsaf wajen saka tushen fi a jami'o'in nan na najeriya da kuma makarantu na gaba da sakandare wanda wannan ba zai haifar wa da ƙasar nan ɗaya mai ido ba ƙasashen da suke ta irin wannan mun ga irin yadda bayan ɗaliban sun gama karatu a ƙarshe suke zuwa su kashe kansu saboda yanayin bashi abu na biyu kundin tsari na dokar ƙasar nan na constitution ƙara ya nuna cewa haramun nema a sa tushen fi a jami'o'in nan saboda haka tun a baya al'ummar kasa za su iya tuna shekara ta dubu da sha bakwai asu ta ƙalubalanci a gwamnatin tarayya cewa ba ta yadda sam a sa tushen fi a jami'o'in nan ba wadda a wancan lokacin gwamnatin tarayya har kokari ta ringa ta fito da tsari na biwa ɗaliban bashi ta bankin ba da bashi na ɗalibai wato student loan bank wadda su ta ce gaskiya ba ta yadda ba a lokacin gwamnatin tarayya abin ta kawo ta bujuwar shi ne ta ta sa tushen fi har kusan wajen miliyan ɗaya wadda kungiya ta ce san ta yadda ba ba ta goyon bayan a sa tushen fi a jami'o'in nan saboda ba zai haifar wa ƙasar nan ɗa mai ido ba saboda haka wannan abu da gwamnatin tarayya ta yi a kowane illa zai hana ɗan talaka a karatu na jami'a wadda kuma idan hakan ta faru ƙasar za ta shiga halin haula'i ba zai haifar da ƙasar nan a ɗa mai ido ba. Dokta Muhammad Sani Gaya kenan shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta nan jihar Kano reshen jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudil. To Allah ya kyauta. Mu dawo sauran batutuwa rana siyasa musamman ma a nan Kano da siyasa ke ci gaba da daukar hankali da gwamnatin jihar Kano ke ci gaba da rushe gine-gine da take ganin ba a yi su bisa ka'ida ba har ila yau kan wannan batu musamman ma da aka wayi gari da ganin an rushe shataletalen kofar gidan gwamnati kwamar Isha Gandun Albasa ya shigo da tasa mahangar kan wannan batu wannan abu dai da gwamnati take yi daidai gwargwado dai tana yi da irin lissafinta to amma kada ta manta su ma fa al'umma akwai irin nasu lissafi akan duk wani motsi da gwamnati take yi akwai guraren da ya cancanta lallai lallai a rushe su da gaggawa akwai guraren da ba rushe su ya kamata a yi ba akwai guraren da kuma tsayawa ya kamata a yi tunani me ya kamata a yi a wajen kafin ma a tunkaru wajen nan wannan shine abin da ya kamata a ce gwamnati tana da akari da shi ko tana lissafi a kansa duk da dai ba za ka iya cewa gwamnati ba ta yi ba wala Allah waɗanda suke ba ta shawara ne hankalin su bai kai irin wancan tunanin ba sai ya tsaya a tunani na gefe guda saboda akwai abin tsoro da ake gudawa gwamnati gwamnati kada a ɗauka gwamnati ramuwar gayya take yi kamar da yadda ake mata kyakkyawan zaton tana yin abu ne dan al'umma kada a fara tunanin ramuwar gayya take yi ko tana yi ne dan ta daɗaɗawa wasu ba dan kishin al'umma ba wannan shine abin da ake jiwa gwamnati tsoro yanzu ka kalli misali a gini na ran aba da aka ce a rushe na gidan gwamnati wannan shi kansa idan ka tambaya sai ka ga a gabar da ake ciki shine priority ko kuma akwai wasu guraren da ya kamata a rushe sama da wannan wajen kamar guri wanda yake hanya ce ta al'umma ko cikin kasuwa wanda yake an zo an gine hanya wanda ko gobara aka samu ba za ka iya kai ɗauki wannan wajen ba sai ka kalla ka ga can ne ya fi amfani ko kuma a'a nan a ɓangaren ruso kenan ka kalli ɓangaren kuɗin da za a iya kashewa idan za a yi gyaran wannan gurin da aka rushe akwai shi ma ɓangaren gurin da ya fi cancanta a kashe kuɗin kamar yanzu misali gaɓar da ake kai ana kan wata gaɓa ne wanda 'ya'yan talakawa waɗanda suka fadi qualifying a yanzu maganar da ake ban san yanda za su yi ba suna tunanin wasu sai dai su hakura da kara daga kashe wannan kuɗi ko da miliyan biyu za ka kashe a wannan wajen nan gwara ka duba irin waɗannan yaran ka je ka biya musu kuɗin su ka kalli situation da 'yan Kano suke ciki a yanzu wanda suka samu kansu sakamakon janye tallafin man fetur da aka yi da ka je ka kashe wannan kuɗin ya kamata a ce ka kalli yanayi da al'umma suke ciki ka zo ka kashe wannan kuɗin da za ka je ka yi wannan gyaran na run about waɗannan kaga kenan akwai abubuwan da sun fi alfanu fiye da wannan abin da za a yi da haka dole gwamnati sai ta yi karatun ta nutsu sai ta yi lissafi akan irin abubuwan da take yi kada ta zo ta rika rasa magoya baya da masoya amma wasu na cewa kamar wai ana rushe wuraren wasu ne na daban wala Allah shi yasa wannan tunda ya shafi gwamnatin kai tsaye shi yasa nan din ma ta taba shi wannan ai ba guraren wasu ne na daban ba na yarda da kai amma wannan ai dukiyar al'ummar jihar Kano aka rushe duk da an ba da uzurin cewa na can baya hango na nan amma akwai priority da ya kamata a duba kwamar isha gandun albasa kenan mai nazari kan al'amuran kasa har yanzu dai kan wannan gaba mun samu bakuncin tsohon kwamishinan raya karkara honorable musa ilyasu kwankwaso wanda muka ji shi yana martani kan wannan batu da farko dai sai mu gode wa Allah kuma mu jaje da addu'a ga su jagoran kwankwasiya da shi gwamna da aka saka cewar abubuwan da muke yi na adawa gaskiyar mu ta fito fili domin sun zo da niyyar za su birge magoya baya an taba asibiti an taba makaranta suna ta rusau ana lalata dukiya al'umma mun yi magana mai girma gwamna ya kai wannan korafi wajen shugaban kasa ana ganin ko dan zafin mun sauka ne kuma wannan sha talai an yi shi ne saboda tarihi Kano ta cika shekara hamsin wanda mataimakin gwamna na wannan lokaci Profesa Hafiz Abubakar da masana suka zo suka yi wannan run about aka kawata dan tarihi. To amma dai a zargina da kuma bakin cikin da suke ciki da kuma harsashen da suke a zargina saboda an yi wannan kakaki na alaman masarauta su kuma suna ganin suna so za su rusa masarauta idan ba su rusa wannan guri ba masarauta ba za ta taɓu ba. To muna jiran su mu ga kuma tun da sun rusa me zai biyo baya akan maganar masarauta amma dai al'umma jihar Kano kowa yanzu ya gamsu abin da muke faɗa wa'yannan sun zo ba su da tsari ba su da manufa. Tama wasu suna ganin cewar rushe wannan shataletale din kamar yadda suke faɗa yana kawo wato cunkoson ababen hawa a kofar gidan gwamnati wanda hakan zai ba da rashin tsaro a kofar gidan gwamnati baka gani rushewar da suka yi shine mafi ala. To ai Kano kudu wanda ya santa ya san cewar tana da cinkoso kuma duk abin da mai girma gwamna zai yi da gadoji na kofar ruwa da sauran gurare an buɗa amma saboda Kano sama da jiha goma ce wannan cinkoso ba za ka rasa shi da shi ba kai dai ka bar kaza cikin gashin ta mun gode Allah sun zo su lalata abin da ganduje yi kuma idan za su shekara takwas su sake wata takwas abin da mai girma tsohon gwamna ganduje yi ba zai iya rusuwa a jihar Kano ba amma Allah mun gode ma cikin gaggawa Allah ya gano su kuma wanda suke tare da su sun yi tur da Allah wadai sun dawo da karakiyar su kuma Allah zai kawo mana canjin wannan gwamnatin da yadda Allah kan hakin da muke di insha Allah tsohon kwamishinan raya karkara kenan honorable musa ilyasu kwankwaso wanda hatta daga yankin santoria ta arewa nan ma dai yan siyasa a wannan yanki na magantuwa musamman ma da dattijo sani garka dan batta ya shigo sai dai shi yana wasu kalamai ne na yabo ga shugabancin majalisar dokokin kano wato naji yan majalisun mu na jihar kano sun yi zaben cancanta wannan zaɓe da aka yi yayi da aka zaɓi jibrin falgore ya zama shugaban majalisa wannan zaɓe ya yi daidai da mataimakinsa wato butu-butu wannan zaɓe ya yi daidai wa'annan yara ina muku addu'a Allah ya hige muku gaba domin daman falgore ta taɓa samun shugaban majalisa shine Abdullahi falgore kaga da nan dai ake dama an taɓa yi sannan butu-butu ya yi ciyaman ya yi kantoma sannan ya yi ɗan majalisa ɗai ɗai ɗai guda hudu to me za ka ce da wannan yaro sai ka ce Allah saka ba da alkhairi wai yana da gogewa da zai iya jagorantar majalisa baba gogewa kai ina lokacin da aka dakatar da su da hi da garba da warawa ai yadda na gaya gwamna wa'annan yara kan mu rabu da su domin suna da jama'a jarin dan siyasa jama'a yanzu ba gahi ba da aka kori shi mutum mutum yanzu bai ci zabe ba a jam'iyyar NNPP ga ya ci wai babu wata jam'iyya kake yanzu a magaji kuma a warawa wani wanda shi ma din aka so a kore shi aka yafe mar yanzu baka ga ba shi kadai ya ci zaben ya koma madari kenan shi kuwa madari saboda shari'a ma ni na ce da su lalle ku tafi kotu suka tafi kotu da ni ake zuwa kotun a gama shari'a suka yi nasara da garba ya mai yanzu garba ya mai shi ma yanzu bai ciwo ba wai baba ka koma NNPP ne ba koma ne ba ai ya mai din namu ne na APC buhariya a gandujiya kuma sannan warawa shi ma namu ne na APC Buhari bahari a gandujiya na hana a kore su da batu-batu amma gaba ɗaya Allah taimaka suka yi nahara a kotu bayan sun yi nahara a kotu su suka tsaya a jam'iyyar su da yake masu jama'a ne sun ciwo mana wallahi da an kori ya ba gwalmai an kori warawa wallahi da warawa da kunci da kanyawa da mamaci su ba amma ana ganin duk da aka a warawan sai da aka yi inconclusive ba ba bari a inconclusive din ko duka aka bai abokin yawar ya kare wannan yaro ai namiji ne saboda haka yan majalisa ine muku godiya godiya kun zaɓi cancanta ubangiji Allah ya muku jagora majalisar Kano ku yi lafiya ku gama lafiya kuma ku bai gwamna haɗin kai abba gida gida ku ba haɗin kai su zama yan amshin shata kenan ba yan sha ta ba dan wa Kano aiki muna so yanzu mazaɓu ɗari hudu da tamanin da hudu ko ina yi musu aiki kamar yadda kwankwasa ya musu kowace mazaɓa ka je in ka gama karantu masu bene to kwankwasa ne baba gandu jafa bai ba sai abin ni yayi amma ƙauyuka ba aiki a garin ku babu Abou. Dattijo Sani Garka dan Batta kenan daga yankin Santoria ta Arewa. Shi ma dai hadimi ga Honorable Musa Ilyasu Kwankwason wato Musa dan Zaria na jam'iyyar ta APC. Mun ji shi yana wasu kalaman martani kan masu ganin baikin tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Ja hankalin kai wancan kakakin majalisa da ka bujiro ka zo ka faɗi maganganu san ranka wanda abin kai shine abin da ja hankalinmu da kai baka isa mai magana akan ka ba. Amma dai magana da muke shine da kace da yawon ciyamomi kake magana da kansuloli to ka sani cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje mazaunin mutumin da ya jagoranci jihar Kano mu irin mu da ya kyankice ce muka san martaba da daraja da kima ba za mu bari a ta mahaifiyarsa ba amma maganar da kake maganar marin can da aka ce za a yi ai da an hadin da ba za ka sai za a yi marin kuma za mu har cewa a baku da marin maganar ita ce ina kira ga algon shugaban ciyamomi na jihar Kano da kansuloli ku barranta kanku da wannan sako da ya ce an faɗa domin kai tsaye ya afka mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne kuma da kake ikirarin cewa tsohon Madugu jagoran jam'iyyar NPP wai uba ne kaka ne mu kakanmu shine uban mu kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje in kana da wani tunani na barin wani tsari ka tafi mana amma ka zo ka arbakin mutane ka faɗa kuma kalubale ga shi shugaban wannan wannan karamar hukuma tasa domin tun da kakaki ne na wannan majalisa har in ba a barranta kai ba to a mazaunin shi na kakakin majalisa ya nuna cewa sako ne wai ga misali duk da dan jam'iyyar ku na ta APC watakila yana gano kamar an yi abin ne bai ba bisa ka'ida ba ga misali yana ganin abin an yi shi ne bai dace ba shi sa wal Allah yayi magana zaman da mai girma gwamna His Excellency Abba Kabiru Yusuf da ciyamomi bai shafe shi ba bai san abin da aka tattauna ba amma wannan taro da aka yi su ya shafa su suka yi shi amma babu dalilin bayan wannan taro mu ji wani ya fito yana kira to ka sani cewa a wannan gaba ko a cikin jam'iyya ko a wajen jam'iyya wanda jiya ta taɓa muhibba ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko wane ne zamu taba muhibbarsa a siyasa amma dai ne a ce za a mari shi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a to in ya mari shi ba mai gidansa bane kar ka manta tarihi kuma mai ta kansa waye mai gidan wani oh, Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai girman mai gidan injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ina ya zama mai gidansa kaga na farko a capacity na siyasa ya fici domin sai da aka lallame shi ma ya samu takarar gwamna bayan haka aiki gaba yake da shi mutumin da ya yi duk mukamin da ya rike wanda shi bai rike ba dole ka ce mai gidan domin duk mutumin da a siyasance sa ka aiki mai gidanka ne wai wala Allah ana ganin lokacin da suka yi gwamnati a 99 zuwa 2003 da aka ba shi kwankwason minista shine ya ja shi ya raba shi suka tafi suka yi aiki tare a to kuma biyan bashi ga ga wanda kaci bashi wani abu ne bashin siyasa yake bin shi dan ya bashi wani abu ne kira ga duk wanda yake ganin cewa zai shigo muhibba ko a jam'iyyar mu ko a wajen jam'iyyar mu dan ka ta muhibba ta mai girma gwamna tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje za mu fito za domin kai da kake magana kan kakakin nan yaushe ka fara magana a rediyo kenan da kanku ya fara rabuwa yan jam'iyyar APC Dan Allah ba irin waɗannan ake magana mutanen da ba za su iya babban siyasance in ba za ka iya hakuri da matsayin da Allah ya ajiye ka ba kana tallaka je ka kuɗi dan gaskiyan shine laifi a'a to kai fa dan gaskiya kai ka da gaskiyan ya faɗa ina gaskiya take Musa dan Zariya kenan na aje jam'iyyar apc wanda kuma fitarsa ke da wuya a iya cewa sai batun ya ɗora domin kuwa 'yan jam'iyyar nnpp na ganin ba za su daina kai hari ga tsohon gwamnan ba musamman ma da suke ganin ya cika ransa babu babbaka a siyasance da hakan ta garzayo da sabiu dalhatu mai igiya na ibawa wanda ya shigo da irin waɗannan kalamai na kalubale ga tsohon gwamnan alhamdulillah jiya sha ga watan shida an yi rantsuwa na yan majalisu sun kama aiki to alhamdulillah muna taya su murna kuma allah ya sa an shiga majalisa a sa'a majalisa ta goma kenan ina kira ga shugaban majalisa cewar su zo lallai lallai a zo a dawo da maganar faifan bidiyo na dala a zo a jiya ta kwana saboda wannan yana daga cikin alkawarin injiniya abba kabir yusuf amma abin da ya kamata ya al'ummar kano kenan ba aiki kawai za a fara gani ba tunda an rantsar da majalisa wanda su ne za su tallafa ya aikin wannan ma yana ɗaya daga cikin aiki saboda alƙaruwa ne wanda mutanen jihar kano suka zaɓi injiniya abba kabir yusuf domin shi injiniya abba kabir yusuf ya ma mutanen kano alƙawarin cewa duk inda gwamnati ta baya ta zo ta saida musu kayan su za su bi su su karɓo musu haƙƙin su su da musu da shi sannan kuma ya musu alkawari ya ga sanda ake saka dala a aljihu zai kuma kokari ya ga taya aka yi ta fita amma fa an ce fa har kawai yanzu fa babu hancin shi wannan faifan bidiyo sun ce ma haɗi ne ma mala abba wannan faifan dala an tantance shi a hukumomi na duniya da dama sun tabbatar da cewa wannan abin ba haɗi bane sannan kuma mai girma Jafar Jafar dan kishin jihar Kano ai ya zo da alkur'ani kadimi me yasa ba a zo an rantse da shi ba a sakamakon wancan kaga an yi amfani da karfin gwamnati an cusawa majalisa ta tare kenan abin da ba shi ne ya kamata ba to muna kira da wannan majalisa ta goma insha Allah su fito su yi abin da ya kamata kinan har yanzu al'ummar Kano dai ba a waiwayo gare su ba na aikin rai kasa Malam abba ai tun daga ranar da aka ce mai girma injiniya Abba Kabiru su ya shiga ofis tun daga nan jihar Kano ta dau seti alamu suka caccanza ko ina titina jihar Kano ya yi haske an kwato musu su ya je gidan ruwa ya kai ya tafi makaranta ta kangararru to kaga ai alhamdulillah akwai fa ilimi kyauta da kuka ce za ku bayar lafiya kyauta za kuma a da aikin yi ga matasa za a raba employment ga duka dai matasa shi yau ne ina ka wani mala abu wannan abin yana nan tafi insha Allahu rabbi lokaci ba zai kure ba lokaci ba zai kure ba bi iznillahi ta'ala abba injiniya abba kabiru yusuf zai yi shekara takwas muna fatan kuma wanda madugu zai kara zaba mana kuma ya zo ya ce ya mafi abba alheri shi ma insha Allah Sabiu Dalhatu mai igiya na Ibawa kenan na jam'iyyar NNPP. Muleka a karamar hukumar Sumaila da nan ma muka jiyo zauren majalisar karamar hukumar ta yi wani zama inda muka ji su sun hada baki guri guda sun kuma tsige shugaban karamar hukumar bisa wasu laifuka da suka zarge shi har ma kuma jim kaɗan bayan ɗaukan wannan mataki muka ji honorable Nuhu Ado shugaban masu rinjaye na majalisar ta karamar hukumar na bayyana dalilin da yasa suka ɗauki wannan mataki. Na miƙe ne a gaban wannan majalisa mai taron albarka domin an ba dama gabatar da ƙuduri na abubuwan da aka gudanar a harkar majalisa a yau sha ga watan shida dubu biyu da ashirin da uku a misalin karfe tara na safe majalisar karamar hukumar sumaila ta jaddada dakatar da shugaban karamar hukumar sumaila zan gabatar da kuduri domin majalisar karamar hukumar sumaila ta dakatar da shugaban karamar hukumar sumaila bisa dalilai da muke tuhumarsa kamar haka an saka kuɗi kimanin naira miliyan casa'in domin yin aikin hanya daga magami zuwa kwajale ya karkatar da kuɗaɗen ya rantsar da sakataren mulki na karamar hukumar Sumaila ba tare da sahalewar majalisar dokoki ta jiha ba. Rufe majalisar karamar hukumar Sumaila tsawon wata biyar. Ta yau kansolin karamar hukumar Sumaila su goma sha ɗaya albahinsu saboda sun koma jam'iyyar NNPP sun sa jar hula. Kashe kuɗaɗen karamar hukumar Sumaila tsohon wata biyar ba tare da sahalewar majalisa ba ko sakataren karamar hukuma saboda waɗannan dalilai majalisar karamar hukumar Sumaila ta sake jaddada dakatarwar da ta yi wa shugaban karamar hukumar Sumaila Ibrahim Hamisu Rimi a matsayin shugaban karamar hukumar Sumaila. Wannan shine dalilan da isa muka yi amfani da dama da doka ta bamu muka dakatar da shi. Honorable Nuhu Ado kenan shugaban masu rinjaye a zauren majalisar karamar hukumar Sumaila. Idan shirin namu ya leka karamar hukumar rana ma dai mun samu bakuncin Umar Garbawa ne wanda ya shigo yana yaba wa Honorable Kabiru Alasar Rum bisa tallafar harkar ilimi a wannan yanki. A madadin talakawa ranabun kura kibiya kwata muna mika saƙon godiya ga jinjina ga mai girma Right Honorable Kabiru Alhassan Rum rano bisa yadda ya tsaya tsayin daka wajen ganin sai an ce ci gaba da ceto ilimi daga kangin da ya shiga mai girma right honorable kabiru alasarurum a matsayina na makogaran talakawa mai magana da yawun talakawa ina mika sakon godiya a gare ka kwarai da gaske bisa yadda ka biya wa 'ya'yan talakawa kuɗi na kwalafayin wannan gwamnatin dr abdullahi umar gandu da ta kada 'ya'yan talakawa kai ka ce ba za ka bari a durƙusar da ilimi ba kai ne garkuwan ilimi ka biya wa 'ya'yan talakawa hakika 'ya'yan talakawa na yi kuturinka nawa sun ce a tabbatar maka da jinjina da godiya a gare ka bisa yadda ka biya wannan kuɗin kwalafayin na talakawa kimanin mutum ɗari a wannan yanki namu na ranabin kura kibiya mai girma right honorable kabiru alhassan rurum kullun yabo da gajinjina ba zai kare a gurin mu ba ba don komai ba saboda yadda ka tsaya tsayin daka wajen ganin kana kaunar ƴaƴan talakawa a wannan yanki namu mu kuma a matsayin mu na mai magana da yawun talakawa so muke yi magana. ana taimakon ƴaƴan talakawa turaki rano irin block block ɗin da ka saba ginawa kamar a Amerika. to a ci gaba da ne da kuturin kanawa na hango makarantu da yawa na 'ya'yan talaka suna buƙatar ka zo ka ƙara rubanya mai girma kabiru alhassan rurum ba zan gusa ba sai na baka shawarar cewar a hankali da yan fasa-fasa mu sha kai domin a wannan tsari na ga an yi wakaci waka tashi amma tun da dai Allah ya sanya cewar kai ka biya wannan kuɗi ka fitar ba za mu fasa jinjina maka ba muna miƙo saƙon godiya a gare ka muna ƙara roƙon ka cewar dukkanin wani tsari da za a ciyar talaka gaba game da tituna, game da harkar ilimi game da harkar empowerment ga iyayen mu mata da ka saba yi wannan karan Allah ya baka ƙwarin gwiwa cewar sai kaninka mai girma turaki rano a matsayina na mai magana da yawun talakawa ina mai tabbatar maka da cewa dukkanin wannan tsari na biyan 'yan kwalafayin da kai talakawa suna sowa suna sai turaki rano sai jarumi turaki jagora mai kawar da jagora mai magana guda biyu mai girma turaki rano hakika wannan tsari da kai abin alfahari ne abin a jinjina maka ne ba zan gusa ba sai na jinjina wa irin zakakuran mutane irin naka irin su alaiha darakta matawallan kibiya dan arziki mutumin kirki Umar Garbawa na kenan daga jam'iyyar NNPP wanda fitarsa ke da wuya muka jiyo Aisha Dahir wacce take ɗaya daga cikin ɗalibai da suka amfana da wancan tallafi na Honorable Kabiru Alasar Ina mika saƙon godiya ta ga Honorable Kabiru Alasar bisa yadda na rabauta da kuɗin qualifying da ya biya mana dama muna jin labari a gari wanda an ce halinsa ne wannan kyautatawa ga ɗalibai muna matuƙar miko godiyanmu gare shi kuma muna fatan Allah Allah ya ɗaukaka shi Allah ya cira shi gaba Allah ya biya mai dukkanin bukatunsa muna matukar godiya muna miƙo godiya ga zaɓaɓɓen ɗan majalisar mu wanda ya zamo abin alfaharin mu a ko da yaushe muna miƙo godiya a madadin ɗaliban karamar hukumar ranar baki ɗaya muna ƙara miƙo tsokon barar mu gare ka muna fatan irin azuzuwan da ka saba gina cikin makarantunmu na karamar hukumar rano muna fatan za a ɗora daga inda aka tsaya za a zo a ƙara gina mana wa'annan nagartattun azuzuwa wa'anda ake amfana al'umar na baki ɗaya muna alfahari da su 'ya'yan talakawa baki ɗaya muna morar su muna fata in Allah ya yi a ƙara zuwa a gina mana wa'annan azuzuwa domin muna matuƙar jin daɗi da su. Aisha Dahir kenan ɗaya daga cikin ɗalibai da suka amfana da tallafin karatun Honorable Kabiru Alhassan Rub. Muleka jihar Jigawa inda nan ma siyasa ke ci gaba da motsawa. Alhaji Karamin Jahun ɗan jam'iyyar APC ne wanda ya shigo da wasu kalamai na yaba wa sabuwar majalisar dokokin jihar ta Jigawa. Alhamdulillahi alhamdulillahi Allah mun gode ma yau gashi ta tabbata Rahil Honorable Haruna Aliyu dan Gyatin ya zama sifika a Jigawa Allah mun gode ma. Mai girma gwamna Amana Umar Namadi Damo da Allah ya saka ma da alheri hakuri yayi rana dama wannan ranar muke hijira kuma ta zo Allah ya tabbatar to saboda mun gode wa Allah mun gode wa al'ummar jigawa mun gode wa dattijawan mu na dutse santaral masu ba da gudunmawa da duk lokacin da aka je musu da shawara sukan ba da kyakkyawar shawara ba ta munafunci ba amma wasu na cewa fa sai da aka kai ruwa rana gabanin tabbatuwar majalisar duba da yadda ba ma a yi bikin rantsar da shugabancin majalisar ba a lokacin da kowa yake ai baka sani ba mu mutane ne masu haƙuri kuma masu da'a masu tarbiyya ai dama a can wayo ake mana idan an ce gabar za a yi sai mun yi gabar sai a juya a yi yamma to me ka jan gabar a a'a ai gaskiya ce ta tabbata mu mutane ne masu haƙuri mutane ne masu amana masu gaskiya wayo kuma ya ƙare a jigawa wayo da yaudara magudi sun tafi Allah ubangiji ya kawo mana kyakkyawar jigawa yanzu za a yi na kuke zargin ake wadancan abubuwa ai a sama da faɗi aka dora mu kuma aka zame aka bar mu a ƙasa masu tafiya suka tsere kowa ya kwashi nasa yi gaba aka bar mu da ɓacin rai su waye masu tafiya da suka zo suka yi mutane wayo saboda haka mun gode wa Allah mun gode wa al'ummar jigawa kuma mun gode wa mutane masu haƙuri right honorable Haruna Aliyu dan gyatin Allah Allah ya ƙara ma daraja da kima Allah ubangiji ya baka haƙurin juriya na wannan abu da aka yi kuma ka kula da al'umma mu kai ina waccan batun kullalliyar da ake ganin kamar akwai ta tsakanin sabon gwamna da kuma tsohon gwamna a shi tsohon gwamna ya riga ya ciro ai shi ga aikin sa ya riga ya gama ya tafi Abuja ba za ta zauni ba jigawa ta fi karfin arzikin saboda haka sai a nemi maboya a je can Alhaji Karamu Jahun kenan daga APC jihar Jigawa wanda kuma da shine shirin hangen da alana wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabiu Ja'in da kuma Abba Haruna Idris Hafiz Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.